يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم suna masu shan giya a aljanna wadda babu abin da yake biyo bayan shanta irin wanda yake faruwa a duniya na maganganun banza da zunubi saboda mayi.